shugaba muhammadu buhari da ya sauka a filin jirgin saman abubakar ta ba balewa sai jirgi mai saukan angulu ta lula da shi zuwa garin azare domin ganin yadda gobara ta yi barna wa 'yan kasuwa ga abin da yake cewa a fadar mai mataba sarkin bauchi alhaji rilwanu sulaimanu adamu mai girma gwamnan jihar masu girma 'yan majalisar tarayya da na jiha masu girma sarakuna bauchi da 'yan majalisar assalamu alaikum saboda dalilin da ya kawo ni da kuma jajintawa da na a wutar kasuwa da aka yi na je na ga wurin ana iya cewa kasuwar ta kone kurmus da duk kusan abin da ke cikinta to allah ya mai da abin da ya fi haka kuma allah ba mu da mana mai albarka ah, sai a yi haƙuri waɗannan abubuwa sun fi ƙarfin mutum ya hana su sai da addu'ar da ake yi sukan zo da sauƙi wadda da ba addu'ar musibar da ta fi haka allah ƙara karɓar addu'ar mu allah ba da haƙuri kuma a ida jajena ga sauran al'umma waɗanda abin ya shafa a gabansu allah kiyaye gaba na gode kwarai da gaske gwanin bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya bayyana ziyarar da shugaba buhari ya kawo jihar bauchin da cewa ta soyayya ce godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu iko muka karbi bakuncin shugaban kasar Najeriya President Muhammadu Buhari GCFA. Hakika tun kafin shugaban kasa ya zo mun yi magana da shi ya ce a yi masa jaje wa dukkan ilahirin al'ummar jihar Bauchi da wayannan masifu biyu suka rufa da su. bayan haka na kira sarakunanmu musamman wayanda wayannan abubuwa suka faru a ƙasarsu na isar da saƙo daga bisani shugaban ƙasar najeriya ya taso da tawaga ta musamman a ƙarƙashin ministan ilimi da kuma shugaban hukumar nan ta tallafawa wanda masifa ta rufa da su wato nema bayan haka shugaban kasa ya kira waya da kansa wa sarakunanmu ya musu jaje da ƙarshe shugaban ƙasa ya taso takanas ta kano wannan yana da nasaba da soyayyar da ke tsakanin shugaban ƙasar najeriya da al'ummar jihar bauchi ga baki daya wasu daga cikin shugabannin 'yan kasuwan sun yi tsokaci dangane da halin da 'yan kasuwan suka samu kansu ciki hatta ginin masu sai an ya ko marasa sa'idu da kuwa yaman na kungiyar tallafawa marayu da marasa galihu na akatagun zon wannan itila'i da ya faru eh, akalla eh, eh, ya ce akalla sama da shaguna ɗari biyar wadda sun cuta musamman na wadda suka fi yin asara su ne masu kayan abinci da masu yadiddika sai dai muna kira ga 'yan kasuwa da sauran al'umma kowa ya tsarkake dukiyarsa a koma ga Allah. Eh, ni mai nuna da Yaro ba mu iya binci sai da bai ma'ana kungiyar 'yan kasuwa na hajjari. Eh abubuwan da suka faru da mu abin shi dai Allah mai da mutane alheri don kashi biyu cikin uku na kasuwar ya kone ba ɗayansa kuma yawanci 'yan kasuwar mu suna karuwa kayayyaki muna ɗan karuwa kayayyaki a Kano wani an fi mu a ciki sai mun sai mu kayi kuɗin mu karɓo wani kuma ga abin da ya samu a mutane. a tun jiya ne dai shugaba muhammadu buhari ya koma abuja abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya